alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala muna ci gaba da mu na tafsirin suratul fatiha kuma har yanzu muna mun kawo magana akan neman as-siratul mustaqim jiya mun yi bayanin ma'anar fadar ubangiji subhanahu inna rabbi ala siratin mustaqim da inna hada siratun alayya mustaqim ma'anar cewa siratin Allah ya dauka wa kansa ya wajabta wa kansa shi da kuma ma'anar cewa Allah subhanahu yana kan wannan siratun mustaqim haka mun yi magana akan yafa siratin nan akan ma'abota ma'abota hanya alladhina an'ama Allahu alaihim muka kare da nuni zuwa cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara kuma ya nuna mana cewa wanda yake kan wannan tafarki kada ya tsaya ya damu da waɗanda suka bi ko suke zarginsa ko suke tsangwamarsa ko suke yaƙarsa ko suka bin hanyar ko rashin yawan masu bin hanyar tare da shi ya tsaya ya duba su wane ne darajar waɗanda suke kai su ne na wasu diƙuna wa shuhada'u wa salihuna wa hasuna ula'ika rafiqa to eh, malam ya ce faslon rarrabewa ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف أشرف المواهب علم الله عباده كيفية سؤاله to saboda roƙon Allah shirya zuwa wannan Asiratun mustaqim shi ne mafi girman abin da za a nema kuma samunsa ita ce mafi girman kyauta babu kyautar da Allah zai wa bawansa da ya wuce shiriyarsa zuwa asiratul mustaqim ba abin da mutum zai nema da ya wuce ya samu shirya zuwa asirat al-mustaqim saboda wanda bai samu wannan shiriyar ba wannan zuwa kan wannan tafarki wanda aka gina shi akan imani da aiki nagari yana cikin hasararru yana cikin makaskanta kullum kar a manta da abin da aka bude da shi innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati thumma rajajnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati ashe dukkanin mutumin da yake son ba abin da zaka nema a duniya da ya wuce ka fita daga cikin wa'annan hasararru hmm. ka fita daga cikin wa'annan makaskanta hmm. wannan darajar kuma da wannan daukakar da wannan tashrifin ba a samu sa sai ta hanyar shirya zuwa wannan tafarki madaidaici to tun da wannan shine abin da ya kamata a nema kuma shine muka fi bukatuwa zuwa gare shi sai Allah subhanahu wata'ala ya koya mana yaya za mu roge shi a cikin fatiha wato bayan karan a duba fatiha ubangiji ya koya mana yaya za mu roke shi wannan abin da muke wanda shi ne muka fi komai bukatarsa kuma wanda in ya bamu ya fi komai kyauta ya ce wa amarahum an yuqaddimu bayna yadayhi hamdahu wa sana'a alayhi sai ya umarce mu kafin mu roƙe shi ihdina siratal mustaqima mu kaddamar da yaba masa mu yabe shi mu eh, eh, ɗaukake shi mu yaba masa wato eh, mai masa kirari wato ubangiji sun yana son a yi masa kirari ka faru roge shi ko an ka duba ko halin dan adam ne yawanci mutane suka iya fadanci in sun zo ba za su ke shi sun zo neman bukata ba sai sun gama hura mutum sun gama dora shi sun gama eh, ziga shi kansa ya cika sai kuma su shigar da bukatarsu ko ba haka ba ko ba haka kuke ba Eh, ba ku ba sai an gama an gama famfo mutum ya hau ya hau ya hau ya hau ya hau ai kaza kaza kaza kaza kaza sai a dan shigar da bukata sai ka ga abuja a cikin nishadi an bayar to wallahi masal ala uban to kuma ko dan adam dan uwanka baka zuwa kawai ka tinkare shi kana da bukata ba tare da ka dan gyara hanya ba ko to balle ubangiji subhanahu wataala to Allah ya koya maka kafin ka zo ka fara kawai ka gazankace eh jinasar mutum ah, a haba malam ka yaba Allah mana tukunna ko ya koya mana mu yaba masa ah, mu girmama shi thumma zakar thumma zikra ah, thumma zikru ubudiyyatihim wa tauhidihim sannan su ambaci cewa su bayinsa ne suna bauta masa kuma sun kadaita shi abu guda biyu da yaba masa da kuma ambatan cewa ana bauta masa da kadaita shi da kaɗaita shi shi yaba masa ana yaba wa Allah da sunayensa da siffofinsa sannan kuma a kaɗaita shi a tabbatar cewa shi kaɗai ake bautawa fahatani wasilatani ila matlubihim waɗannan su ne wasila guda biyu igiya guda biyu da suka rike da za su kai su zuwa abin da suke nema abubuwan da waɗannan waɗannan igiyoyin idan aka rike su aka kama to da wuya wata addu'a da ka nema wajen Allah ya zama an mai da ita ba ma abba Allah ba ma ya mayar da addu'a idan an haɗa an ta wannan wasila guda biyu an yaba masa a kan sunansa da siffofinsa sannan kuma an kaɗaita shi da, ibada an kaɗaita shi dogaro an yarda cewa shi kaɗai ake wata kuma shi shi ne yake eh, eh, tawassulun ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi Wata wasulin ilahi bi ya ta tawassuli ga Allah da sunayensa da sufofinsa lokacin aka yaba wasu kenan sannan tawassuli gare shi da ibada da bautar da ake masa shine tauhidi wa hatani wasilatani la yakadu yuraddu ma'ahum dua waɗannan wasila guda biyu dan an rike su addu'a ba a ita ba ta kuma. Ah, ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان fi sahihi kuma wato abin da yake karfafar wannan hadisai guda biyu na ismullahi azam sunan Allah mafi girma waɗanda ibn Hibban ya rawaito ah, a cikin sahihinsa Imam Ahmad kuma da Tirmidhi su ma suka rawaito su hadisin farko shine hadisin Abdullah ibn Buraida an abihi daga wajen mahaifinsa eh, sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya da'o manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a waya ƙolu yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad Allah ina roƙonka saboda ni na shaida cewa eh, cewa kai ne Allah da babu abun bautawa da gaskiya sai shi kai ne ahadu kai ne kai kadai kai ne as-samadu kai ne wanda babu wani eh, kai ne as-samad ya masu da bayanin as-samad eh, a baya abin zai biyo baya um, magana salaf a kansa wanda bai haihu ba kuma ba a haife shi ba kuma babu wani wanda yake uh, kufu'i gare shi to uh, uh, mai kama da shi sai mazan Allah da ji wannan yana addu'a ya ji wannan bucewa sai ji yana faɗa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu na saboda na shaida wannan wato ya roƙa da wannan tauhidin da yi cewa ya ya shaida ya rudu da tauhidinsa cewa ya da cewa shi ya kadaita Allah shi ya kadaita Allah me muke cewa cikin Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako a wajensa a kanka kadai muka dogara an gane to shine wannan Bi'anni anni asharu annaka anta Allahu la ilaha illa anta ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa sai sai manzo Allah ya ce walladhi nafsi bi da laqad sa'ala Allah bismihil a'zam yace na rantse da wanda raina yake hannunsa in ji Allah na rantse da Allah wannan bawan ya roki Allah da sunansa mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wanda idan aka kirawo shi da wannan sunan yana amsawa in an tambaye shi yana bayarwa tauhidi an gane ya an nuna mutum ya sallama kansa ya yadda cewa Allah subhanahu wa shi kadai ne babu kamar sa bai haihu ba ba haife shi ba kuma ya shaida da wannan da zuciyarsa sannan ya roki Allah da wannan shine manzo Allah ce ya kirawo Allah da sunansa mafi girma in an kirawo shi da wannan sunan Allah na amsawa in aka roƙe shi da da isul azam Allah yana bayarwa Tirmidhi yace hadithun sahih hadisi ingantacce to uh, fa hada tawassulun ila Allah bi tauhidihi wannan tawassuli ne ga Allah subhanahu wataala da kadaita shi to ashe in ka ce iyaka na abudu wa iyaka iyyaka nasta'in kana tawassuli da tauhidin Allah da ta Allah kana kiran Allah da sunansa mafi girma ismullahi azam ka roƙi Allah da wannan cewa ubangiji kai kaɗai muke bautawa a kanka kaɗai muka dogara saboda kuma mun yi haka muna roƙonka ka shirye mu zuwa tafarki madaidaici wato saboda girman abin da kake nema sai ka je ka ɗauko mafi girman wasila wasila guda biyu ba ɗaya ba guda biyu wannan ta ɗaya kenan ake faɗa akwai ta biyu duk a cikin suratul fatiha sai aka tattara su guda biyun hadisan ismulal azam sai aka tattara su duk a cikin fatiha duk inda ismulal azam yake yana cikin fatiha da shi kake roƙon Allah kullum akan me akan ya shirye ka zuwa as-sirat al-mustaqim to eh, yace eh, shahadatu hu bil wahdaniyya shi mai roƙon nan ya shaida yau Allah shaida da cewa Allah shi kadai ne ko ya ce ya ce al-ahadu samadu ko annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad ya kaga ya ya masa shaida shi kadai ne wa thubutu sifatihi al-madlul alaiha bismi samad kuma da tabbatar da sifofinsa waɗanda sunan as-samadu yake nuni zuwa gare su ah, wa huwa kama wa huwa kama abbas ah, shi as-samad kamar ibn abbas ya ce radiyallahu anhuma al-alimu alladhi ah, alladhi da fi ilmihi shine shine mai ilimin da ya kammala a cikin iliminsa alƙadirul ladhi kummilat shi shine kuma mai kudiran da kudirarsa ta cika wato ilimin da ilimi ya gama cika babu wani ilimi bayan wannan babu abin da bai sani ba kuma kudirarsa ta gama kammala babu wani abin da yake fitar ƙarshen kudirarsa ibn abbas ce shine ma'anar as-samadu wa fi riwayatin anhu kuma a cikin wata riwaya daga wajen ibn abbas zai yace as-sayyidul ladhi kamula fihi jami'u anwa'i su'dad shine shugaba wanda dukkanin nau'in shugabanci ya kammala a cikinsa duk yadda za ka tani shugabanci kowane fanni kowane fage ko da wanda kai tani da baka tani ba duk abin da yake yana aka ce ga sayyid ga wanda yake shugaba yake sama da shi sama da kai to duk sun kammala a wajen Allah subhanahu wataala babu abin da na ƙasa ciki wa qala abu wa'il abu wa'il yace huwa sayyidul ladin taha su'udadahu shine shugaban da um, shugabancin ya kai can karshe babu shugabancin da ya wuce wannan uh, wa qala sa'id ibn jubair sai ibn jubair yace huwa kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi shine kammalalle a cikin dukkanin siffofinsa da ayyukansa da maganarsa uh, wa yanfi tashbih wa tamthil anhu bayan an tabbatar da wayannan sifofin kamala gare shi sai kuma kore masa kama da wani da wani da waninsa eh, ana kasan cikin sifofin Allah eh, al-mukhalifatu lil hawadithi saba wa dukkanin wani abin da yake hadith babu wani abu wanda ya kama da Allah subhanahu wataala laysa ka mithlihi shay'un babu wani abu da yayi kama da Allah subhanahu wataala to ce na ya kore masa ta faɗarsa walam ya kullahu kufuwan ahad babu wani abu wanda yake kufi ga shi ba wani wanda yake daidai da shi ba wani wanda ya kama da shi ba wani abu za a dangana da shi za a daidaita shi da Allah subhanahu wata'ala wa hadhihi tarjamatu aqidat ahli sunnah wace tarjamar aqidar ahli sunna um, cewa Allah shi kadai ne kuma ga siffofinsa na kamala dukkanin siffar kamala ta tabbata gare shi dukkanin siffan na ƙasa an kore mata an kore masa shi kuma dukkanin abin da yayi kama da shi an kore wannan shine wannan suna kiju na halin sunna cewa Allah yana dukkanin sifofi na kama ko da kun ji an ce a shari'a an ce siffa bakwai ana cewa eh, eh, as-sam'u wal basaru wal ilmu wal hayatu wal kalamu eh, da sauransu wannan guda bakwai ba wai cewa aka yi wa'annan siffofi bakwai su ne siffofin Allah a nan kaɗai suka tsaya ba wayannan wai na sifatu ma'ani da ake faɗa abin da ake dukkanin siffa ta kamala dukkanin siffa ta kamala ta Allah ce dukkanin siffa ta na ƙasa ana kore ta ga Allah subhanahu wataala saka siffofin Allah ba sa kirguwa ba sa kirguwa ba za ka iya siffanta shi gaba ɗaya ba saboda dukkanin siffar kamala da wacce ka sani da wacce baka sani ba to ta Allah ce an gane ko dukkanin suna mai kyau na Allah ya wata to um, saboda haka um, wannan shi tajma akida kuma aka yi aka yi wasuli da imani da wannan was shahadatu bihi wal ismul azam uh, to idan aka yi wasuli da imani da wannan kuma aka shaida wannan shine sunan Allah mafi girma to wannan hadisin farko kenan wanda aka yi wasuli da tauhidi aka yi tawassuli da shaidawa da sunayen Allah da siffofinsa na kadaita wanda shine yake kaiwa ga ibada an kai tauhidi in ka wahada Allah ka bauta shi ka kadaita shi da ibada ka kadaita shi da bauta to na biyu shine hadisin Anas an rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau dai sami'a rajulan yad'u shi kuma ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannanu badi'u samawati wal ard dhal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyumu shi kuma wannan sai ya kirawo addu'a da ya kira addu'a sai ce Allah na roge ka bi anna lakal hamd saboda dukkan yabo naka ne sai ya kai kai la ilaha illa anti ba mota da gaskiya sai kai kai ne almannanu kai ne wanda kuma ka kirkiro sammai da kasai kai ne zijirar wal ikrami kai ne kai ne hayyu kai ne ya hayyu ya qayyu shi ma manzon Allah ya ce laqad sa'ala Allah bismihil a'zam wannan ya roki Allah da sunansa mafi girma fa hadha tawassulun ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi to wannan kuma tawassuli da Allah da siffofinsa Eh, da sunayensa da siffofinsa a yaba masa. So, waƙad jama'at al-fatihatu al ni to ga abin da Rimana yake faɗa ana. Ita fatiha ta ƙunshi wasilan nan guda biyu. An gane? Ta kunshi wasilan nan guda biyu. hamdi wa التوسل alaihi والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه bi ubudiyyatihi wa tauhidihi wato an yi tawassuli da Allah da yaba masa da girmama shi um, shine faɗaka alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahimi maliki yaumiddini wannan ka yaba masa ka ambaci sunayensa ka rubuta kai ba saboda shine Allahu shine Rabbul Alamina shine Ar-Rahmanu shine Ar-Rahimu shine Malik um, um, Malik Yawmiddin ta tawassuli da wannan da wannan yaba masan da kai da sunayensa da sifofinsa sannan kuma yace wa tawassul ilayhi bi ubudiyyati wa tauhidihi sannan kuma kai tawassuli da ibadar da ibadarsa da kadaita shi shine faɗarka iyaka na abudu wa iyaka na nasta'inu baka ce za ka yi cewa na abuduka muna bauta maka nasta'inuka akwai Allahumma inna nasta'inuka ko wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nusliku alkhayra kullu cin kunu. amma anan saboda ƙara ƙarfafa tauhidi sai ka ce iyaka na abudu ba a ce na abuduka ba saboda ba cewa kai ina bauta maka ba a'a Allah kai kadai kai nake bautawa kuma ba na bautawa waninka Allah a wajenka nake neman taimako akan kan na dogara ban dogara kuma akan waninka ba saka wannan tauhidi ne da ubudiya thumma jaa su'alu ahammal matalib sannan bayan kayi wannan tawassuli da wannan ismullahi azam guda biyu sai mafi muhimmancin abin nema ya zo sai ka zo da bukatarka wa an ga'ib ka zo da abin da ya fi wato muhimmanci a ce da za ka yi kwaɗayi menene wal hidayatu ba'dal wasilataini shine shirya abin da ka zo nema duk wannan fadancin da kai da shimfiɗan nan da ka yi saboda me kana gyara hanya kana gyara hanya kana gyara hanya Allah na cewa to bawa na me kake so ne ni kaga wannan wannan kaya ba mu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin to iyyaka na'budu sai kai ba me kake so ne bawa wannan fadacin da kai ihdinas siratal mustaqim abin da nake so ke an gane ko ka shirye mu izuwa tafarki madaidaici saboda girman abin da kake nema ka shiga da wayannan um, ismullahi azam wa naziru hadha abin da ya kama da wannan irin irin wannan a cikin hadisi yana fassara fassara wannan hadisi um, uh, du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yad'u bihi idza qama yusalli min al-layl Addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi yake yin addu'a da ita in ya tashi yana sallah da daddare rawahu al-bukhari fi sahihihi min hadith ibn abbas buhari ya ruwaito daga cikin hadisin ibn abbas manzon Allah yana cewa Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta al-haqqu wa'ad wa wa'duka al-haqqu ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق wannan an yabo ne ga Allah subhanahu wata'ala da siffofi sannan ya ce Allahumma laka aslamtu to yanzu kuma an shigo ibada an shigo ibada an shigo miƙa wuya kai ubangiji na miƙa kai na gare ka wa bika amantu na yi imani da kai wa alaika tawakkaltu a kanka na dogara wai dai ka annabci wajen ka nake komowa wajen neman gafara wa bika khasamtu dukkanin husuma da nayi dan kai nake yi wai dai ka hakamtu gare ka nake kawo hukunci nake eh, kawo hukunci an shigo azam na biyu shine tauhidi daga farko ya ce laka alhamdu anta nuru samatu zuwa ga wannan an yaba wa Allah da siffofinsa ismullahi azam na biyu ya zo aka yaba masa da tauhidi laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu kamar yadda farkon fatiha ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahimi maliki yawmiddini daya sannan iyyaka na'budu wa iyyaka sa'in ismul azam na biyu wancan tawassuli da yaba wa Allah da sunayensa da sifofinsa wannan tawassuli da tauhidin Allah da bauta da ibada da ibadarka ga Allah sannan ka shigar da bukatarka to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawassuli wannan guda biyu sannan ya nemi bukatar shi kuma bukatarsa faghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta ka gafarta min abin da na kaddamar da abin da na jinkirtar da abin da na ɓoye da abin da na bayyana kai ne ubangiji na babu abin bauta da gaskiya sai kai neman gafara zai yi amma kafin ya zo kawai ya ce Allah ka gafarta min sai ya kaddama da wa'annan bismillah al'azam to haka Allah ya koya mana a cikin Fatiha cewa ga yadda zamu roƙe shi kana da tsananin bukata wajen Allah kada kawai ka faɗo masa ka ce Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza za ka iya amma kana son addu'a ka ta wuce sosai ka dan sa mata kara eh, mata eh, batir da za ta kai charging ta ta tafi sosai to ka fara da yaba masa ka yaba masa da sunayensa da sufofinsa sannan kai tawassuli da imaninka da shi da kaɗaita shi da kai da sanin cewa shi kadai kuma shi kadai shi ne zai iya maka wannan abin banda Allah ba mai shirya ka babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kawo bayani zai sanar da kai wannan shirya ta bayani da, da, shiryarwa manzon Allah sassama ya yi amma shiriya ta ɗaukan zuciyarka ka karɓi saƙo ka yadda da abin da manzan Allah ya zo da shi ka tashi ka bi shi wannan na Allah ne subhanahu wataala dukkanin su kana bukatar su guda biyu shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiriya ne shi Allah ya ce masa wa innaka tahdi ila siratin mustaqimi siratallah kai kana shiryarwa zuwa tafarkin da ci tafarkin Allah wannan shiryar shine ya zo ya sanar da mu ya nuna mana hanya ya nuna mana hanya amma ba zai iya sa mana ba ba zai iya eh, eh, juya zukatanmu ba Allah ya ce masa innaka la tusmi mauta wa la tusmi'us summa du'a idza da mubirin yace inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta musmi'in man fil qubur Allah shi yake jiyar da wanda ya ga dama kai baka jiyar da wanda ke cikin kabari ba wai kuma wai ana nufin wanda cikin kabari matacce ba a'a wanda zuciyarsa take rufe a cikin kabari ba ta ji ba ta gani ba ta karba ba za ka iya jiyar da shi ba sai Allah ne yake jiyar da shi manzon Allah disa sai fara fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir in ana illa nadhir haka manzo ni ni mai gargadi ne kawai saboda shi manzo Allah ya zo wannan shiryar zai shiryar da mu da ma'ana zai sanar da mu ya nuna mana hanya sannan shi kuma Allah subhanahu shi kadai ne zai ba mu ikon karɓar shiryar nan da yadda da ita da aiki da ita shi yasa muke cewa alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah saboda haka neman wannan shigar ta sa aka yi wannan shimfiɗar um, da wa'annan ismullahi al'adam da da hamd yaba masa da sunayensa da siffofinsa da kuma tawassuli da da ibadar mu da uh, da tauhidinsa to faslon rarrabewa fi ihtimali hadhihi sura ala anwa'i tauhid thalatha allati ittafaqat alaiha ar-rusul salawatullahi wa salamuhu alaihi cha fatiha ta kunshi nau'in tauhidi guda uku eh, wanda manzanni suka yi ittifaki a kai eh, Tauhidi da suke faɗa yawanci shine eh, wannan da wanda malam zai magana tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya da tauhidin asma'a was da wannan yawanci malaman salafiya haka suke karanta da tauhidi amma a sani ba kuma cewa aka yi ba daidai ba ne amma ya kamata a sani cewa wanda ya fara kawo wannan kashe-kashe a ilimin tauhidi ibn taymiya kafin sa ba haka aka karanta da ba amma ba kuma cewa aka ba daidai ba ne amma dai a sani cewa shine wannan manhajinsa ne na tauhidi na karanta da tauhidi a tauhidi nau'an wannan eh, cewa shi ya fara kawowa eh, na karanta a littafin Sheikh Ibrahim Saleh eh, cewa Ibn Taymiyyah shi ya fara kawo wannan rabe-raben tawhid uluhiyya tawhid rububiyya tawhid al-asma wa sifat ala kulli halin bayanin zai zo duk kowane irin manhaji aka dauka abin da yake da muhimmanci shine menene aka karantar wannan approach ne ko approach ba laifi bane ka zo da sabon approach ba laifi bane abin da ka karantar a cikin approach din shine in ka karantar abin da yake daidai da abin da ya kamata karantar shikenan an gane amma a san cewa idan in ana in ana da can tare uluhiyya rububiyya sun wasu sai ka dauka cikin sahabbai haka suka dinga faɗa tunda eh, eh, ka san za ce komai salaf salaf sai a dauka sahabbai da tabi'ai da sahabbai da tabi'ai ba su yi wannan eh, rabe-raben ba amma ibn taymiya yayi wannan uslubin sa ne ya ce sai ibn qayyim ya ce a tauhidu nau'an tauhidi nau'i biyu ne nau'un fil ilmi wal i'tiqad wa nau'un fil iradati wal qasdi nau'i a cikin ilimi da ƙudiri cewa ka sani akwai akwai akwai siffofin Allah da sunayensa wanda Um, tilas ka san su kai imani da su sannan bayan ka suka wannan wannan kadaita shi kansa uh, uh, wajibi ne da siffofin sannan kuma ka nufe shi shi kuma da ibada ka kadaita shi shi ma tauhidi ne za ka iya sanin cewa akwai Allah ar-Rahman Malik Al-Qudus Salamun amma kuma ka ji kana shirka ka hmm. kaga eh, ka samu wani jirgin ilimi amma a cikin nufi da aiki ka nufi wani wani Allah da yawa mutane sun bata ta wannan hanyar mutum ya ce musulmi ne yana azumi yana sallah yana kaza ma sai ka can wani bokanci da wani tsubu, da wata shirka hmm. kaga baya tunani bai san cewa wannan abin ya warware masa tauhidinsa ba in ka shekara dubu kana cewa Allah ɗaya ne ka san Allah ɗaya ne amma ka je kana bautar wani Allah sunan ka mushriki an gane ko saka dole sai ka da guda biyu sai ka sani ka yi imani da haka kuma sannan sai ya zama a cikin nufinka inda ka nufa shi ɗin ka nufa ba wani sa kullum muna bada misalai shirka iri iri ce shiga cikin al'umma wanda an kullum ana jin labari ka ji mutum na da wata bukata a ce masa ya je ya sallar ya kalli gabas ya kalli yamma ya kalli kudu ya kalli arewa ya je ya yi bai san cewa in ya kalli alƙibla Allah ya wa sallah amma daga sanda ya kauce wa alƙibla da gangan ya sujada wani wani wani shaidani yake wa sujada wani gunkin aljani ko shi yake bautawa shirka ce shi sallaye amma ubangiji ya ce idan zai sallaye kalli alƙibla ya kalli alƙibla saboda idan wani ya gaya masa wani abin daban ko ka je ko ka je kai yanka ba yadda Allah ya ce kai yanka ba dabba a ce maka ga wani irin yanka da ake yi ko yanka ta ta baya <laughs> ko abu duk irin wa'in abubuwan ga yadda maza na shi a yanka ko za a soke raƙumi a soke shi ba ta hanyar da Allah ya ce a soke shi ba to duk waɗannan abubuwan in kai gashi kana a zahiri a yanka kai zai amma in dai har aka ce maka kai abin nan ba yadda manzon Allah sa sama ce kai ba ka je kai to wani kai wa yankan saboda Eh, eh, Qur'an ya ce, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ko mamati lillahi rabbil alamin da sallata da yankana wannan yankan da zaka yi hmm. ga Allah kake ce ku yadda ba za ka yi sallah sai yadda Allah ya ce ma kai sallah ba yadda manzon Allah ya koya mana sallah haka ba za ka yanka ba sai yadda manzan Allah sassan shi ya ce maka duk abin da kake bukata yau masu zuwa wajen malamai iri-iri a ce a kawo a za a binne da ransa ne ko <laughs> za a sa wuta a yi kaza duk irin waɗannan abubuwan da ake mutane su yi hankali shirka ce iri-iri iri-iri ba san shirka suke yi ba to <clears throat> sai ke nau'un fil ilmi wal itiqadi wa nau'un fil idarati fil iradati wal qasdi na farko yace ana ce masa at-tauhidul ilmi na biyu ana ce masa at-tauhidul qasdi al iradi li awwal bil akhbari wal ma'rifa wa thani bil qasdi wal ana ce wa na farko tauhidun ilmi tauhidi na ilimi na sani na wannan biyu ana ce tauhidi na eh, eh, eh, na nufi saboda shi wancan ya race da labari da aka bayar siffofin Allah da sunayensa wannan kuma ya race da shi mutum yadda yake yadda yake yadda nufi Allah subhanahu wataala yanzu an ce maka um, ka yarda cewa misali Allah shine ar-razzaqu shi mai azutawa wannan ilmi ne ko to da kasancewa arrazaku ne kai idan kana neman arziki kuma ka samu arziki wa ka kadi cewa shi ya baka arziki gashi ka san cewa Allah shine arzaku amma kana gani wani wani ne wani ne wani ne hanyar arzikin ka ko wanda zai hana ka arziki? ba ina da can wasila ba amma kana gani cewa wane shine zai maka har kana gani idan baka samu ba wani mutum ne ya hana kaga a ilmance ka san Allah a san ne amma a aikace fa zuciyarka cara ce da wani Allah cara ce da wani Allah kana ganin cewa za ka iya ma abinda Allah bai yadda da shi ba saboda kana neman arziki a wajen wani ina fata an fahimta sai haɗa abubuwan guda biyu in wannan ga labari an baka ka ka sani sannan sai kuma zuciyarka ta eh, ka shi sa ko a fatiha da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ai tauhidi ne ilmi ilmi ne kai ba masa kasancewa shine shine rabbul alamina shine arrahmanu shine arrahim shine maliku yawmiddin wannan ilmi ne ko to da ka to da ka sani fa da ka san duk wannan sai kai me iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muka dogara a kanka wannan ce kuma yanzu kai kai kuma wannan kasti radi an gane ko wannan yana kwakwalwa ka sani wannan kuma zuciyarka da da nufinka da baki ɗayan rayuwarka ta yi aiki da wannan sanin tun da Allah kai ne ar-rahmanu kai ne rabbul ne kai ne ar-rahman kai ne malik yawmiddin to ka cancanci kan na bauta wa kowa sai kai kuma ka cancanci kada na nemi na dogara akan kowa sai kai kuma hakikatan ba na bauta wa kowa sai kai kuma ba na dogaro akan kowa sai kai to shine ce hada sani nau'an wannan na biyun da ya ce tauhidu alƙasdi al'iradi nau'i biyu ne shi ne tauhidun fil rububiyya wa tauhidun fil ilahiyya tauhidi a cikin rububiyar Allah da tauhidi a cikin ilahiyya rububiyya ka yadda cewa Allah shi ne yake tafi da dukkan komai komai yana ƙarƙashin ikonsa ba ka ganin wani abu da ke da tasiri a duniya Um, sai Allah subhanahu wata'ala ba abin da zai faru sai da yaddarsa ba abin da yake cikin kudarsa da sa ubangi subhanahu wata'ala sannan kuma tauhidul ilahiyya ka kadaita shi shi kuma da ibada ba ka bauta wa kowa sai shi an gane wani guda uku uh, shi tauhidun ilmi labari in ka ɗauki fatiha daga sanda kace ce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin wannan tauhidi ne ilmi in ka ce iyyaka na'budu tauhidi ne qasdi iradi a wani iri ilahiyya ka kadaita shi akan shine kadai abun bautawa shine kadai Allah in ka ce iyyaka nasta'inu shi kuma tauhidi ya ce rububiyya shi kadai shine ar-rabbu a kansa kaɗai ka dogara saboda babu abin da zai faru ba abin da zai afko sai da yaddarsa masha Allahu kana wa ma ya sha lam yakun abin da Allah ya so zai faru abin da bai ga dama ba ba zai faru ba wa amma tauhidul ilm to shi tauhidul ilm da aka magana tauhid ilmi fa mijaruhu ala ithbati sifatil kamali wa ala nafi tashbihi wal mithal abin da ya dogara akai bijarinsa shine tabbatar da siffofin kamala ga Allah subhanahu ta'ala da kore masa wani abin da ya kama da shi watan eh, zihu anil uyubi wa nuqsan da tanzihin Allah da tsarkake Allah daga dukkanin wani abin da yake aibi ko tawaya wa qad jalla ala hadha shay'ani mujmalin wa mufsal wa mujmal wa mufassal kuma abubuwa guda biyu sun yi nuni zuwa wannan um, a cikin suratul fatiha da um, eh, dunkule da rarrabe a ina aka samu wannan a cikin fatiha an samu an samu wannan tauhidul ilmi a dunkule an samu shi kuma a rarrabe duk a cikin suratul fatiha mujmal fa ibatu alhamdulillah subhana dunkulalle shine tabbatar da yabo alhamdulillahi cewar alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah to ashe daga sanda kace kace dukkan yabo ya tabbata ga Allah ka tabbatar da Allah dukkanin siffofin yabo ko ba ba dukkanin abin da dukkanin abin za a yaba in dai abin yabo ne in dai siffa ce ta ayaba to siffar Allah ce subhanahu wataala kaga a dunkule ba sai ka tsaya ka ce kai ne mai arzutawa kai ne mai jin kai kai ne mai halitta kai ne mai kudura kai ne mai ilimi kai ne mai zance kai ne rayayye wayannan sifofi na Allah ba sai ka tsaya ka tunda ka ce alhamdu lillahi ko ka ce Allahumma lakal hamdu dukkan yabo naka ne to ka riga a dunkule ka yadda cewa dukkanin abin da yake abin yabo an dangana shi ga Allah subhanahu ta'ala duk wata siffa ta kammala tana wajen Allah subhanahu ta'ala duk wani abin da yake eh, da tawaya a ciki ko da rauni a ciki ko da aibi a ciki ka kore wa Allah duk wani abin da yake na hadisi to ka ubangiji ya saba masa duk yana cikin ma'anar alhamdu saboda idan da akwai tawaya a cikinsa ko da akwai um, aibi ya zama ba abin yabo ba ko ya zama abin yabo tunda in dai da akwai wata sifa a wajen in dai da akwai wata sifa wacce take tattawaya kamar a ce misali baya magana kaga a ce yanzu ko mutum kace masa kurma ai ai tawaye fuska je mai kurma ina za ka da kurma da mai magana ko ina za ka hada makaho da mai gani wala yasbil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala haru wala yasawi al ahya'u wala al amwat inna allaha yusmi man yasha wa ma'at bi man fil qubur yace makaho bai daidai da mai gani ba duhu bai daidai da haske ba kuma Allah shine nurus samawati wal ard Allah kuma shine albasiru yana gani inuwa ba ce daidai da rana ba da zafi ba rayayye bai daidai da matacce ba shi kuma Allah shine alhayyul ladhi la yamutu shine rayayyen da baya mutuwa wannan duk sifofi ne na kamala na kamala so in ka ce masa alhamdu to ya nuna cewa kai ka riga ka kore masa duk wata sifa duk wani abu ba ma sai an gaya maka ba duk wani abu wanda yake kai ka san cewa aibi ne ko na ƙasa ne ka san wannan baya tare da Allah subhanahu wataala ka riga ka wanke to wannan kaga ijmalan ka san wannan da da kace masa alhamdulillah Da jaksan da kana karanta fatiha da kasan kace alhamdulillah ka kawo a ranka cewa kana yabawa ubangiji wanda yake da dukkanin siffofi kammalallu kuma ka kore masa dukkanin siffa na nakasa ƙasa to eh, wannan shine mujmal to bayan ka wannan ka to rarrabuwa fa um, wannan eh, ka san wannan general ne to ko specific um, a rarrabe mufassal shine fa dhikru sifatil ilahiyya wa rububiyya wa rahma wal mulk wa ala hadhihi al arba mijar al asma'i was sifat an ambaci siffofin ilahiyya da rububiyya da rahma da mulk da aka ce alhamdu sai aka ce lillahi Allah wanda shi kadai ne abin bautawa aka ce rabbil alamina rabbul alamina ubangijin talakai rabbu shine ke tafi da dukkanin komai dukkanin eh, sunayen Allah aka da can kudura aka da can irada aka da can gafara aka da duk sace sannan aka ce ar-rahmanur rahim sifar rahama an yi zancen siffarsa ta cewa shi ne abin bautawa aka zancen siffarsa ta cewa shi ne yake tafi da duniya ga baki da sammai da kasai cikin rashin kulawarsa sannan aka yi zancen siffarsa ta cewa shi mai rahama ne a rahmanin rahimi sannan aka yi zancen siffarsa ranar tashin alkiyama shi kadai ne sarki alkimiti a rarrabe da an ce alhamdu a dunkula an yabo gaba daya to kuma aka dauki wannan sifofin guda hudu kuma wayannan sunayen guda hudu dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah inda za ka yi map za ka ga suna karkashin su arziki ba da arziki ar-razzaq arziki ba rama bane ko ba ko rama bane arrafiu dauka kawa ba rama bace al-mu'izzu izza ba rama bace al-ghafuru gafara ba rama bace at-tawwabu karɓar tuba ba rama bace al-afuwu afwa ba rama bace al-karimu ba rama bace an gane to al ƙajiru al-muktajiru al-hakamu al-adl duka ba rabbu ba ne? an gane ko sai ka wa'annan abubuwan dukkanin sufufin ada in ka bi za ka sa su karɓi sunayen guda hudu ya ce eh, wa amma tadammun alhamdu lidhalik to sai na alhamdu ya kunshi wannan fa inna alhamda ya tadammanu madhal mahmudi bi sifati kamalihi ai ita shi yabo alhamdu ya kunshi yabawa wanda aka yabawa da siffofin kamala to ko ɗanka ne za ka yaba masa kawai akan an kai ba masa ba wani abu ba ka za ka yi ba masa in ka jance a wannan ɗa ne na gari wacce ya ce wacce ‘yar albarka ce ko ka ba mata ko saboda mai ta yi wani abu ba har kawai ake yabo ba in har ka ce Allah shi ne dukkan yabo yana tare da shi to ai ka yaba masa ne akan wa'annan sifofi na kammala wani utu jalalihi da alamomin girmansa ma'a muhabbatihi wa rida anhu tare da sansa da yadda da shi za ka ce wa ‘yarka ai yarinya ce mai albarka sannan kuma ka ce ba ka santa a hankali a tunani ina tambayar ku a tunani kana da ƴa ka ce kai wannan yarinya ne kirki ce tana da albarka kuma ce ba ka santa ko ji akai kai ba ci arzika amma amma yana son amma yana sai yan nan tasa ko ba haka ba an yadda ko za ko ko da akwai wanda zai ji ka yaba wa yarka ko ka yaba wa danka sannan ya ce ba ka son sa to ashe in ka yaba wa Allah kana son Allah zaka in ka ji har ka yaba masa so ashe akwai yaba masa da siffofinsa sannan tare da sansa ashe ce ma muhabbati tare da sansa rida anhu da ya da shi wal khudu'i lahu da kaskancin da kai gare shi fala yakunu hamidan man jahada sifatul mahmud wanda yake jayayya da siffofi siffofi na kammala na wanda aka yabawa to bai yaba masa ba in dai kana jayayya da siffofin Allah an ce Allah mai zance ne ka Allah baya magana ko a baya gani ko iliminsa bai gama cika ba kamar da wasu mutazila suke cewa ya san abubuwa in general in general a dunkule amma bai san abubuwa a rarraba ba saka um, ya san abubuwa dai in general amma bai san abubuwa in specific so, gashi kuma ubangiji ya ce hatta ganye idan ya faɗi sai da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala la yi mithqala dharratin an fil an wala sama babu wani abu mai kwayar zarra baya baya fitarcin ilimin Allah subhanahu wataala amma sun ce a ya dai san abubuwa dai in general amma specific abubuwa babu ya shirya mu ya ba mu ikon mai aiki mai zunubi ko mai aikin nagari sauran kuma mu muka yi shi bai sani ba to in ka in kana jayayya da wayannan sifofin na kammala kana ko wani abin da Allah bai sani ba ko wani abin da Allah ba shi da iko a kai ko wani abin da zai faru ba da yardar Allah ba ko kuma ka ce Allah ba zai gafara ba ko ba zai ko akwai zubin da ba zai yafe ba banda wanda shi ce ba zai yafe da kansa ba idan kana in kana shakku a cikin wannan to baka gama yaba masa ba wala man a'rada an mahabbati wal khudu lahu <coughs> ai da kan kuke barin AC din nan kullun sai na fara tare ku ku kashe shi bisa ba kashe ba haka kuma wanda ya juya baya ya bijire daga san Allah ko kuma daga kaskance da kansa ga Allah bai gama yabansa ba ce da in ka gama yabansa ka ce alhamdulillah ka san siffofinsa ka san sunayensa ka yarda da su to za ka ga dole duk wanda ya yarda cewa Allah shi ne mai kamalar siffofin kamal kuma Allah shi ne mai ɗaukaka siffa to dole wannan abin dole ka so shi dole ka da kanka gare shi kullum ma kanat sifatu kamal mahmudi akthar kana hamduhu akmal kuma duk sanda siffofin wanda ake yabawa suka yawa suka karu to kuma yabban da ake masa yana karuwa ana ƙara ganin hali mai kyau ko mutum ne ko kana ganin mutum kana cewa kai wannan mutum yaron kirki ne sai ka zo ka zauna da shi sai ka ga wasu halaye kirki da baka taɓa zato ba ka ce kai ashe yaron nan ma ya wuce da nake zato <laughs> ko ba ka ba sai ban ya karu saboda yadda kake zaton sa ma sai ka ga ashe ya ma fi haka ka zo kusa da shi ko ka zo kusa da mutum daga nesa kana ganin sa kana yabansa sai ka zo kusa da shi sai ka ga wasu halaye da ɗabi'u sai ka ji ka ƙara sansa ka ƙara yabansa ko ba haka ba to haka kullum siffofin yabo suka ƙaru eh, sai eh, eh, siffofin masu kyau suka ƙaru sai yabo ya ƙaru wa kullum ma na ƙasa min sifati kamalihi na ƙasa min hamdihi bi hasbiha duk sanda kuma aka rage wani abu aka tauye wani abu daga siffan kamala to an rage wani abu daga cikin yabo wali hadha kana alhamdu kulluhu lillahi hamdan la yuhsihi la yuhsi siwa shi yasa dukkanin yabo ya kasance ga Allah subhanahu wata'ala yaban daban da Allah ba wanda san iyakarsa <clears throat> ba wanda shi yasa muke a cikin aga muke cewa ake cewa la nuhsi sana'an alaika anta kama agnaita ala nafsik mu ba za mu iya ba za mu iya kaiwa ba za mu iya yaba maka mu kai inda ya kamata mu yaba maka ba kai dai kawai yadda kai yadda kai ba kanka kai kadai ka sani me yasa saboda ilimin ba zai kai mu ga sanin dukkanin sifofin Allah ba <clears throat> dole mu bar masa dole mu bar masa yaba wa kansa za mu yaba wa Allah amma duk yadda za ka yaba wa Allah ba za ka yaba masa yadda ya cancanci ka yaba masa saboda abin da baka sani ba na Allah ya ninninka abin da ka sani na sifofinsa to sai sai abu sai ake barin ake barin sa ah, yayi ah. wa ajli hadha la yusi ahadun min khalqihi thana alayhi shi babu wani mutum a cikin halittar Allah da zai iya kore yabon Allah subhanahu wataala lima fi sifatil kamali wani hutul jalal ce la yusiha siwahu saboda abinda lima da hu min sifatil kamali saboda abinda Allah yake da su na siffofin kamala da wato misalai na ɗaukaka wanda shi kadai Allah ya san iyakarsu kai baka sani ba saka duk da kace ce alhamdulillahi ka faɗa ne kawai iyakacin iyawarka ka iyakacin ƙorewar yabo kayi amma ka san cewa duk yabon da kai wa Allah baka yabe shi yadda ya cancanci ka yabe shi ba kamar yadda a manzalata shukur aka kawo labarin annabi Dawud alaihi salam eh, annabi Dawud ya gode wa Allah ya gode wa Allah ya gode wa Allah yake ganin ba zai iya gode wa Allah ya ba ya kai ƙarshen godewa kuma yana ganin cewa godiyarsa bata kai ba ya ce da Allah ya ce Allah ka gaya min yadda zan gode ce na gode na gode amma ni na san cewa godiyan nan tawa bata kai bata kai ba yaya zan gode maka sai ce al'ana ne, yanzu ka gode min yanzu ka gode min da ka san ba za ka iya gode min ba <laughs> an gane yanzu ka yaba wa Allah da kasancewa iyakacin yaban da kai masa ba za ka iya yaba masa ba to lokacin ka yaba masa alhamdulillah <clears throat> an gane ko ka yaba masa iyakacin yabo amma ka san cewa yaban nan da kai bai kai baka isa ka yaba masa yadda ya cancanci yabo ba to lokacin ka yaba masa dan shi ma ya san ba za ka iya ba la nusi an alayka anta kama abnaita ala nafsik ba za mu iya ƙure yabo gare ka ba kai dai kana nan yadda kai ba wa kanka walihada damma Allahu alihatul kufar. to saboda wannan ubangiji yake wato um, aibanta gumakan kafirai wa abaha bisalbi awsafil kamali arha yake aibanta ta yake ya zamar mata da siffofin kamala yana ba da misalin su akan ba su da tunani ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba sa shirya ba sa amfana da komai kamar idan ka kawo aya ta jiya raballahu matsalar rajulai ne a hadu huma ƙadiru ala shaikin wahuwa kallon alamau lahu aina ma yi wa jihu la ya ci bi khair har wa manya amurbin ajali wahuwa ala siratin mustaƙi. to kuma gunki yayi cewa kurma ne da aka ɗauke masa siffar magana siffar zance an aibanta shi saboda an bar shi da siffa a bar zargi cewa waye zai bauta wa kurma to ce ina shirye ka kana bauta wa gunki kurma ne to ce ina ya gaya maka yadda zaka bauta masa ko mu ko muna bauta ubangiji mai zance Ya yi zance da annabi Musa ya zance da mala'iku sun sun kawo manzanni sallallahu alaihi wasallam an kawo mana qur'ani zancen sa ne ya gaya mana ga yadda zan bauta masa to kai gunkinka da baya magana ina ya gaya maka yadda zaka bauta masa ko kai ne kawai ka kirkiro kanka ga yadda zaka bauta masa to za mu tsaya nan za mu ci gaba ya fara shiga zancen eh, wa'inda ubangiji sun ya aibanta eh, gumakan kafirai zai kawo musadai Eh, duk mun dai shiga cikin inda eh, fatiha ta kunshi eh, wannan tauhidi na tauhidul ilmi wanda yake cikin alhamdu da wayannan da wayannan suna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin in an gama wannan kuma sai a shiga cikin tauhidul qasdi iradi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wannan shimfiɗa ce kafin a zo kan addu'ar ihdina siratal mustaqim sannan ina magana menene hidayar ma tukunna mai shari'ar tukunna kuma sannan me eh, shari'ar nan martaba na wace hawa hawa hawa na wace iri na wace duk a cikin wannan tafsirin suratul fatiha Allah ya gane da mu Allah ya tabbatar da mu akan as-siratul mustaqim Allah ya ba mu ikon yaba masa da bauta masa da gode masa tare da sanin cewa ba za mu iya yaba masa mu bauta masa mu ji tsoronsa mu eh, eh, mu dogara kansa yadda ya cancanci a kaɗaita shi ba eh, sai ya fi mana abin da yake na tawaya a cikin tauhidinmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق